Karfe biyar da minti biyar Kalangu ke magana da lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga maiman kanunsu. Hukumomi a ƙasar Nijar sun ɗage lokacin komawa makarantun boko a wannan shekara zuwa 28 ga wannan wata ga wata na Oktoba mai kamawa. a jiya ne ministan kiwon lafiya ya kadama da shaushawa allurar rigakafi a kan zazzabin cizon sauro a gaya inda shaushawar za ta shafi gidajen asibitoci goma sha biyu na jihar doso zandar maradi tilaberi a rahotonmu na musamman a yau zai mai da hankali ne a kan aikin masu shela a cikin al'umma to yanzu sai a gyara zama Komawa makarantun boko a wannan shekara da ya kamata a soma biyu ga watan Oktoba an ɗage shi zuwa 28 ga watan Oktoba a yayin taron majalisar ministoci ne na ranar jiya hukumomin ƙasar Nijar suka sanar da haka. ɗage komawar makarantar yana da nasaba da ambaliyar ruwa da aka samu da ya shafi yankunan jihohin ƙasar Nijar ga ra'ayoyin waɗansu iyayen yara a hirarsu da Rafiya Abdullahi. A matsayina na ma'aifi wannan ɗage lokaci bai bani mamaki ba ganin matsalar ambaliyar ruwa da aka samu ko ina a cikin ƙasar mu. Ƙasar ta samu mutane da dama da matsalar ambaliyar ruwa ta shafa kenan ya kamata mu ma'aifa mu yi ɗan haƙuri. Lokaci ne da kowa ya san yanayin da muke ciki. Balle wannan lokaci ajujuwan makarantu suna cike da waɗanda suka rasa gidajensu. Wasu makarantun ma ruwa su mamaye su. jama'a ba su shirya ba don haka muna godiya ga allah muna godiya ga gwamnati mu mun sani cewa ƙasa tana cikin wani halin damuna da ba a taɓa ganin irinsa ba ina goyon bayan wannan mataki domin idan yara suka koma karatu ranar ɗaya ga watan agusta to ina za su shiga Ministan kiwon lafiya a jiya ya kaddamar da shaushawa allurar rigakafi a kan zazzabin cizon sauro a gaya. wannan tsarin ya shafi gidajen asibitoci goma sha biyu a cikin jihar doso zandar maraɗi da talabari kanar manjo garba hakimi ministan kiwon lafiya a hirarsa da fadel alu kowace shekara fiye da miliyan hudu da dubu ɗari hudu na alamun kamuwa da cuta ake samu cikin gidajen likita da kuma fiye da rayuwa dubu ɗari hudu da ake rasawa tare da mutuwar yaro bakwai kowace rana a cewar wasu alƙalumma daga cikin dukan ayuka domin ceto rayuwa amfani da allura za a shigar da ita cikin ayyukan shashawa da aka saba zai karfafa kokari wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro gwamnati ta taimaka da fiye da allurai dubu ishirin da hudu yaranmu masu wata shida zuwa wata goma sha shida za su amfana da wannan allura a matakin farko da zai shafar gidajen likita goma sha biyu na yankunan zandar maradi doso tilaberi domin kowane yaro zai amfana da allura hudu don bashi damar samun garkuwa kan cutar malaria yaran da suka samu allura kuma za su ci gaba da kwana cikin gidajen sange mai magani da kuma amfani da sauran ayyukan rigakafin cutar. Ma'aikatar Hasashen Yanayi ta ce akwai yiwuwar a ci gaba da samun ruwan sama har zuwa ƙarshen watan Satumba zuwa farkon watan Oktoba, amma sai dai za a ci gaba da samun ruwan ne jefi-jefi ba kama a kwanakin baya ba. Kacalla Lawal Gabciya, Darakta Ma'aikatar Hasashen Yanayi na ƙasar Nijar, ya yi wa Omer Dawi ƙarin bayani. Muna jiran har kullum ruwan sama har yanzu layi mai kawo ruwa na wajen arewacin agadis arewacin Bilma wannan na nufin ruwan sama za su ci gaba musamman ma a yankin kudancin ƙasa. Muna ganin za a kai karshen watan Satumba a kudu maso yammacin ƙasa ana iya kai har farkon watan Oktoba. Abinda aka yi hasashe kenan ruwan da ake jira yiwuwa har yankin kudanci amma musamman ma a yankin kudu maso yammaci wajen Doso da saura. Muna ganin zai kai haka ganin cewa shekara ce ta musamman har yanzu ana cikin jaddaja ganin akwai ruwan sama da ke sauka a Nijar wajen Mali wajen Burkina Faso inda ake da ruwan sirba mafi girma da ke kawo ruwa cikin isa za a ci gaba da samun ruwa da ba su da ƙarfi har wani ɗan lokaci. Iyalai ɗari uku ne da suka baro garinsu na Bani Bangu suka amfana da wani tallafi a wannan sati da ya kumshi tantuna, gidajen sauro da kayan girki daga abokanin hulɗa da suke ba da agaji a cikin wannan gunduma. Burema Isaka wakilin waɗanda suka baro mazauninsu da suke zaune a Balle Yara ya wa Hassan Mummuni ƙarin bayani. Shekaran jiya an kawo mana taimako ERC ta kawo mana wannan taimako da ya shafi iyalai 300 haka kuma kungiyar ta kawo tantuna domin tsugunar da mutanen da suka kaura har ma da gidajen sange tabarmi bokiti tufafi da sabulu. wanda ya kaura na bukatar da a tallafa masa har kullum dalilin kenan muke kira ga sauran kungiyoyi da su bi sahun erc domin taimakawa waɗannan mutane a nan yara da ke cikin bukata akwai mutanen da suka yi hijira tun wata uku da har yanzu ba a tallafa musu ba ba mu iya zuwa ganin su domin suna cikin matsala sosai Mambobin Ƙungiyar Tarayyar Afirka da kwamanda na rundunar haɗin gwiwa sun gudanar da wani rangadi da nasa ido a kan tsarin gandari mata a barwa. Uwar gidan Kalu Abdu wakiliyar matan barwa a hirarta da Gidi Abdulrahman. Yanayin aikinmu na garka muna jin daɗin shi. Mun shuka karot mun shuka salat shu tumati kankana albasa obarjin duk mun shuka kwambitar duk mun shuka mata hamsin ne muna saida wanda basu da suna zuwa suna saya ko da wani gari ma ana zuwa ana saya ana taya da kamar wajen kabila wannan gegime ana zuwa ana saya ana taya da shi muna sassai da muna jin daɗin shi yan kuɗaɗe muna rike da shi mu duka ba wanda bai ji daɗin shi wanda bayyana ma zai zo cewa ne abu kaza zaka dan cira ka bashi to haka ne yanzu a cikin gari da yawa mutane sun yana gida sun fara sun gani kuma amfani shi da yawa an samu ko da dankali ko da ya rogo wannan to ranin mu matsalar ruwa ne gare mu yanzu bukatar da muke mun yi maganar a ƙara mana jardan da ruwa ba eh A Nijar duka shekara ana samun rigingimu tsakanin manoma da makiyaya har akan samu asarar rayuka da dama da kuma dabbobi, al'amarin da yake matuƙar tayar da hankali. Alto Adamu wani ƙwararre a fannin rigingimu a kan rigingimu ya ba da shawarwari ga gwamnati a hirarsa da Abdullahi Maina. Manomi da makiyayi ba sa iya rabuwa. Ɗaya yana amfani da ɗayan wannan idan ya noma shi makiyayin abincin zai amfani da shi wannan kuma idan ya kiwo shi ma wanga manomin nonon da dabbobin su ma ana amfani da su kenan wannan ba karamin tarihi ba ne tun daga annabawa ma in aka ɗauka har izuwa yau akwai wa'anda sun yi wannan ayyukan dukansu domin kawo karshen wa'annan matsalolin ya kamata a ce gwamnati ta dinga kiran wannan shugabannin na makiyaya da kuma na manoma a dinga ba su horo kowanne miye haƙƙin da ke kan shi saboda kar wani ya taka haƙƙin wani saboda duk inda ka samu fitina ta tashi to wani ne ya tauye ma wani haƙƙin shi kenan idan aka ba su horo me ya kamata su yi kowanne daga bangaren shi to wannan zai ƙara tabbatar da zaman lahiya da kuma kwanciyar hankali a tsakanin su wannan shi zai kawo mana ci gaban gariruwanmu da kuma ci gaban ƙasanmu ma gabaki ɗaya Ƙungiyar tsoffin ma'aikata da suke rataya sun tantance ƙorafe-ƙorafen abokaninsu biyo bayan rashin biyan su alawus na watan jiye, inda ƙungiyar ta magantu a kan halin da suke ciki. Muhammadu Musa, sakataren ƙungiyar a hirarsa da Omar Hama. Abin da ya kamu ga fitar da wannan sanarwa ta ranar 17 ga watan Satumba shine na tunatarwa da matsalolin kuɗin fansho na watan Juli. Watan Juli masu ritaya ba samu kuɗinsu ba, wasu sun samu amma yawancin masu ritaya na Nijar ba samu ba. Mun sanar da hukumi ba a yi ba, domin ana iya wani dan abu mun kuma tunatar da ƙannanmu, ɗiyanmu da suke cikin ofisoshi mu gamsu cewa masu ritaya mutane ne ya kamata a bar wasa da su. Dalilin kenan muka yi kira ga shugaban kasa da prime minister ministan kudi na cewa a warware mana matsala domin kuɗinmu ne suke cikin manin kasa. Ƙungiyar 'yan kasuwa na gundumar Alit suna fuskantar rashin fahimtar juna tsakaninsu da jami'an Birgal inda suke amshe musu kaya Alhaji Umaru Amadu shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar rashin gundumar Alit a hirarsa da Mutare Abdullahi. gaskiya in dai ukuba ce muna shan abin da bai kai ya kawo ba cikin leda kumshi guda abin jika arba'in jika hamsin za su sabkewa an yi ambuwa in ka zo wurin belin su sai su ce ka bada jika ɗari ko jika ɗari da hamsin ledodi ƙanana ƙanana waɗanda har ma sun mutu abin da ke cikin su ya zube tun da menene in ni wani lokaci ba su saurare mun yi takarda a rubuce mun tura tun ba yau ba mun je agar da kanmu mun yi magana sai dai su ce ana duba da in kana da jikakka ɗari biyu ko baka tafi kano ba ka je agar zana kana sayarwa 'yan kayan ka da 'yan ka hidda kuɗin mota ka hidda wahala za ka samu wata jaka ashirin ko jaka talatin to wallahi yanzu in ka sayo kaya daga agaraza kai ba daga agaraza ba yanzu abin bakin ciki daga nan ma gari kasa kaya cikin adaidaita ko el kurkura za ka gidan daka wallahi tarewa su to ina dalili Daga goma sha tara zuwa ashirin da uku ga wannan wata ana gudanar da wasannin goruwal a karo na hudu a gundumar Abalak, wanda wata ƙabilar Fulani da ake kira waɗaɓe suke gudanarwa a jajibirin fara wasannin shugaban hukumar gundumar Abalak. Eh, Kwamanda Kwamishina Hamidu Leo ya yi kira da jama'a da su yi gangami a hirarsa da Ali Yalli. Wata sallah ce ta al'adu da kungiyar Fulani wadabe ikirawa ta shirya wata dama ce ta haɗuwa da cuɗanya haka kuma wata dama ce ta ƙarfafa zaman jituwa domin zaman lafiya mai ƙarko wanda ke ginshiƙin duk wani ci gaban gida da na ƙasa baki ɗaya wannan shekara muna a karo na hudu. a watan oktoba da ya wuce an yi wani biki na al'adu na shawatan da kungiyar abzunawa na abulaka suka shirya an yi tseren raƙumma da ya haɗa dukkan al'ummomi domin zaman lafiya da zaman jituwa al'ummomi sun fara kurara wurin da aka kirke ikazan muna kira ga al'ummomi da su amsa kira musamman mutanen abulak da kewaye domin karfafa zaman lafiya da bunƙasa al'adu To yanzu kuwa sai rahoton muna musamman a lokacin da masu shela da sankira suna taka muhimmiyar rawa wajen rike al'adu a cikin al'umma ana gayyata su a wajen sabgar biki domin kirari ga iyalai shin ko miye bambancin mai shela da sankira ga amsar tambayar a cikin rahoton mamman ada A Nijar masu fasa'a da suka hada da makaɗa da mawaƙa da dai sauransu na taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma su ne wajen bukukuwan aure ko suna maroƙi na rike da tarihi yana tunatar da jaruntaka ta wani sarki ko ta wani mutum mai daraja yayin da mai shela ko san ƙira yake isar da sako shakara na aya shugaban ƙungiyar makaɗa da mawaƙan gargajiya na Nijar ya yi bayani kan rawar da kowane yake takawa wajen bunƙasa al'adu ita gargajiya abu ne mai mahimmanci ka gane asulinka wane ne dan wane ƙasar da duk bata da gargajiya mene ne zaka faɗi gobe amma in ka san al'adun ƙasar ku da al'adun gargajiya ku duk abin da mutum zai taba sai ka nuna mai kai kamar ma ka hishi sanin wani abu a cewar shakara na hayya maroƙi na zama mai gadon al'adu don haka ya bambanta da san kira da shi kuma yake isar da sako ga al'umma. Shi san kira kamar ga gari ana iya sa shi ya yi shela. Kenan in ya yi shelan nan kowa ya san abin da ake nuhi. Kuma ita shela tun dama da gangana an kasa ana yin ta ko kalangu. Kenan in an ka buga su kowa saurari na zashi shi ji abin wanda ya buga gangan nan menene sai haɗi wanda akwai kuma mutanen gari za su ji ko wani aiki za a yi ko wani abu ya ɓace ko ko a ce wani bako mai wata daraja zai zo gari mutanen gari su zo su tarbe shi maroki na taka muhimmiyar rawa wajen rike zaman jituwa a tsakanin al'umma saɓanin mai shela ko san kira da ke ba da labari ko isar da sako shi maroki zai yi kirari dalla dalla mutunan wanda an nan gwamnan zai yi mai kirarin gidansu zai kiran na dan wane jikan wane kama kunnan wane in dan sarauta ne zai kiran shi wane kakan wane kaza ya yi sarki lokaci kaza uban wane ya yi sarki lokaci har a zaka bisa sabon sarki shi maroki yana tare da makaɗan sarki an ka zo ga bakin garka kakin makaɗi shi har sallama san kila ya fara shi na kiɗi na san kila shi shi dan ma ba in ya san kanshi ya san kanshi wurin wannan kirari ne zai ƙara tuna mu makaɗi wani abu sai dai a wannan zamani na yanzu masu fasaha gargajiya ana mantawa da su matsalar da ya kamata a mai da hankali kanta a cewar shugaban mawaka da makaɗan gargajiya. Wasu sun bari saboda min sun taso sun ga abu bai yi sun ga abin ja da baya shiga shi yasa wasu sun ka bari wasu kuma ba su bari ba saboda shi abu naka ne baka bari duk wanda shike kana rike da abin ka kana yi yahi da a ce ka bari. Madalla jama'a masu sauraron mu da wannan muka zo ƙarshen labaran a huta lafiya.